Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa shirin ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 22 ga watan Oktoba. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su farko ga Maryam da kanin labarai. Shahawa bararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum na tare da iyalansa kuma yana cikin koshin lafiya abinda wani dan uwansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza, Siriya da kuma kan iyakar kasar da Lebanon a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Lahadi. 'Yan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ƙetaro iyaka Amurka ba bisa ka'ida ba inda suka maye gurbin 'yan Mexico a karin farko a tarihi a cewar wasu alƙalama. kanun labaran kenan a bangaren rahotannin namu za ku ji 'yan gudun hijira da ke sansanin 'yan gudun hijira na jihar difa a jamhuriyar niger waɗanda hare-haren 'yan boko haram ya rabo daga matsugunansu sun koka game da halin kuncin rayuwa da suke ciki haka zalika ƙungiyoyin farar hula daban-daban a niger ɗin suka fara fafutuka wajen ganin cewa kungiyar ecowas ta warware takunkuman da ta zargawa kasar ta niger wanda ke neman hana ta numfashi muna kuma tafa da rahoto dangane da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a najeriya waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin muna kuma tafa da shirin matasa a duniyar gizo tare da halima abdulra'u amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum na tare da iyalansa kuma yana cikin ƙoshin lafiya. abinda wani dan uwansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi. Bayan ikirarin da shugabannin sojan kasar suka yi a makon nan na cewa ya yi yunkurin tserewa. Dan uwan ya kuma ce an ba shi damar yin waya sau daya ya kara da cewa likitansa na ganin sa yana kuma kai masa abinci. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne shugabannin sojan ƙasar da suka hambarar da bazum wanda aka zaɓa bisa tsarin dimokuraɗiyya sun ce sun daƙila wani yunkurin tserewa daga hannunsa da bazum ya yi. Shirin tserewa a cewar kakakin gwamnatin ya haɗa da bazum zuwa wata maɓoya da ke wajen babban birnin Yamai. kafin daga bisani aka ɗauke shi a cikin jirgi mai saukar ungulu mallakar wata ƙasa zuwa ta wuraren Najeriya. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza, Siriya da kuma kan iyakar kasar da Lebanon a cikin daren jiya zuwa wayewa garin yau Lahadi. A daidai lokacin da ake fargabar rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas zai rikide ya zama babban yaƙi a gabas ta tsakiya. Hamas ta ce akalla mutane 55 aka kashe a cikin dare a hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a zirin Gaza. inda isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare akai-akai tun bayan harin da hamas ta kai wanda ya yi sanadin kisan mutane kusan 1,400 a isra'ila a farkon wannan wata a siriya kamfanin dillancin labaran kasar na sana ya ce makami mai linzamin da isra'ila ta harba ya taba tashoshin jiragen sama a damascus babban birnin kasar da kuma arewacin birnin aleppo inda suka lalata titunan jiragen kamfanin na sana'a ya kuma ce an kashe ma'aikacin tashar jiragen daya sanadiyar hare-haren sannan mutum daya ya jakata yanzu dai an maida tashi da sauka jiragen sama filin jirgin saman latakiya Dama sojojin Isra'ila sun kai hari a tashoshin jiragen saman biyu lokuta da yawa a cikin shekarar da ta gabata. Jaridar Times ta Isra'ila ta ce ana kyautata zaton Isra'ila na ƙoƙarin hana shigo da makamai daga Iran ne zuwa ga ƙungiyoyin da Iran ɗin ke marawa baya a yankin gabas ta tsakiya. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar dai ita ce aka fa sani. 'Yan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ƙetaro iyaka Amurka ba bisa ka'ida ba, inda suka maye gurbin 'yan Mexico a karan farko a tarihi. A cewar wasu alkalima da aka fitar a jiya Asabar da suka nuna cewa watan Satumba ne na biyu da aka fi kama 'yan kasar. jami'an sintirin kan iyaka sun kama 'yan kasar venezuela har sau uku bayan da suka shigo daga mexico a watan satumba adadin da ya lanka daga dubu ashirin da biyu da casa'in a watan agusta to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Nijar, inda 'yan gudun hijira da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Dufa a Nijar ɗin waɗanda hare-haren 'yan Boko Haram ya tilastawa tsallake matsugunansu suka ɓara game da bakar wahalar da suke sha a sansanin. Wakilin murya Amurka a Difa Haru Sular Rashid ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji. A jihar Difa ta jamhuriyar Nijar a yanzu haka 'yan gudun hijira ne na cikin kasar gami da na kasashen ƙetare da ke da sansaninsu a nan jihar Difa. Wanda rikicin kungiyar Boko Haram ya sa suka bar matsugunansu don neman mafaka. Yau da kusan shekaru da dama. A halin yanzu na ci gaba da bayan halin da suke ciki sakamakon rashin tallafin da ba sa samu daga kungiyoyin ba da agaji. Sun kuma ce wannan lamari na kuncin rayuwa ya faru da su ne tun lokacin da kasar Nijar ta fuskanci yanayi na juyin mulki daga sojojin kasar. wanda har hakan yasa kungiyoyin kasashen afirka ta yamma suka ɗauki wani mataki na saka jamhuriyar nijar takunkumi game da rufe iyakoki da ma katse hulɗar tattalin arzikin da ke tsakanin nijar da kasashen na ecowas sanadiyar hakan yasa kungiyoyin ba da agaji na nan jihar difa suka ce wannan lamari shine ya kawo musu koma baya wajen tafiyar da harkokinsu na yau da kullum to sai dai 'yan gudun hijirar da taɓarɓarewar tsaro ta sa suka bar matsugunan su da neman mafaka a nan jihar difa su nuna damuwarsu na rashin bada tallafi ga kungiyoyin ba da agaji suna masu cewa sunana maina kyari bulam tun bayan jiya milki bamu samu tallafi ba rufin bodan da aka yi muna gani muna saya kwanan shinkafa dubu biyu da biyar ne a nan ta talaka zai dafa iri na da. Mu wannan muna da matsalar diya, muna da yunwa, muna da ijirwa talauci, sati biyu ma ba ma hura wuta. ba mu da komi muna zaune wata rama mu shiga garin mu yi ta rago rago wani ya ba mu zo mu raha mu wani ma mu kwana haka yara mu mu sa su bara suna ta bara ba mu da tallafi ga yara mu duk marayu. Shin ko menene dalilin rashin bada tallafi ga al'umma mabukata 'yan gudun hijira? Abdu Ada shine shugaban da ke kula da bada tallafi ga al'umma mabukata na ma'aikatar Kurwa Rouge na jihar Difa yana mai cewa. In kun duba kun gani akwai Pakistaniya wani suke aiki da kungiya Union European da ake ce musu kun ga su ma tallafin nasu da daga tankin shi ma ya rage sosai inda ya kamata garkin ukraine ga kuma garkin israel da kuma palestinian kuma ga wannan kiriskin na abun rihe frontier da aka yi ba cikin ka'ida ba shi ma za mu ce ya kamata in san samu ne gaskiya masu hannu shi su duba su gani da kungiyoyi eh, iran afirkin su ba mu tallafi a taimaka ma jama'a wanda ke cikin matsala daga bisani mai girma gwamnan jihar difa da cewa ibrahim bagadoma a 'yan kwanakin nan ne dai ya jagoranci ba da tallafin abinci da suka hada da gero wake da mai da wannan shine karo na biyu aka ba magidanta dubu ashirin da biyar da dari da tamanin da ɗaya na garuruwa ashirin da shida cikin garuruwa arba'in da biyar na 'yan gudun hijirar sassan jihar difa da suka koma garuruwansu na asali bayan zaman lafiya ya dawo a cikin jihar nazir alhaji abdu ali shine shugaban da ke kula da bada agajin jinkai na bani adama da ma da annoba ta jihar Difa ya yi ƙarin bayani akan yadda aka gudanar da rabon abincin a matsayin tallafi na gwamnati yana mai cewa. Garuruwan da suka koma dan karin kansu gari 26 a cikin 45 waɗannan gari 26 sun kunshi magidata 25,181 waɗannan magidanta eh, za su samu tallafi na abinci wannan kashi na biyu ne za a basu wanda dama an musu a baya wannan za a basu eh, ton 188.15 na hatsi da kuma ton 94.8 na wake da kuma litir 7,526 na mai wannan shine tallafin da gwamnati ta kamusu musu to sai dai hukumomin jihar ta difa sun ce za su ci gaba da bi sau da kafa ga duk 'yan gudun hijirar da suka koma garuruwansu na asali ta hanyar ba su isasshen tsaro da zai ba su damar yin noma da sauran harkokinsu na yau da kullum don samun dogaro da kansu har usular rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar madalla an gaida haru sule da shi da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shafa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan muna yanar sadarwar facebook twitter da instagram yanzu ga maryam da cigaban labaran duniya 'Yan sanda sun ce an gano wata shugabar majami'ar Yahudawa a mace bayan da aka daba mata wuka a birnin Detroit da ke jihar Michigan a nan Amurka a jiya Asabar ba a dai san dalilin kisan ba. ma'aikatan lafiya na gaggawa sun ayyana cewa matar mai suna samantha wall ta mutu ne a wurin da lamarin ya faru kamar yadda wata sanarwa daga magajin garin mike dugan ta bayyana a cewar dan donokoski a yayin da suke a wurin da lamarin ya faru jami'an 'yan sanda sun ga jini a ƙasa abinda ya sa suka bi shi har zuwa gidan matar da ta mutu inda ake zaton a nan ne aka aikata kisan a cewar da koski Wall 'yar shekaru 40 ta jagoranci majami'ar Isaac Agree Downtown tun daga shekarar 2022 kuma tsohuwar hadamar 'yan majalisar wakilai ta jam'iyyar Democrat Elisa Slotkin ce. Ta kuma taɓa zama ma'aikaciyar kamfen ɗin Attorney janar Dana Nessel a cewar jaridar Detroit Free Press. A yau Lahadi shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sha alwashin kawar da kyamar Yahudawa a yayin wani taron buɗe wata sabuwar majami'ar Yahudawa. A daidai lokacin da ake samun karuwar kyamar Yahudawa sakamakon rikicin Isra'ila da Hamas. Kasar Jamus ba za ta amince da kyamar Yahudawa ba a cewar Scholz a majami'ar da ke birnin Dusau da ke gabashin kasar. gaida marin da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla har yanzu dai muna cikin nijar din wannan karan a yamai babban birnin kasar inda wakilin sashen hausa sulemu mini barma ya shaida mana irin fafutukar da kungiyoyin farar hula ke yi a kasar domin ganin kungiyar ecowas ta soke takunkuman kare tattalin arziki da ta dorawa kasar kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko. Nous, citoyens du Niger, soucieux d'un retour à la démocratie dans un climat apaisé. Ganin yadda kasashen duniya ke kara tsaurara matakan mayar da nishar saniyar ware ta hanyar jerin takunkumin da take fama da su a sakamakon abubuwan da suka wakana tun daga ranar 26 ga watan Yulin 2023 ya sa wasu kungiyoyin rukunonin al'ummar kasar haɗa kai da zumar yiwa gwamnatin rikon kwarya rakiya a ayyukan mayar da kasar kan tafarkin demokradiya mafarin kafa wata haɗaka mai suna dynamique dynamique citoyen pour une transition réussie des ctr nous devons nous affranchir de toutes les difficultés liées à l'isolement de plus en plus avéré de notre pays Ƙungiyoyin sun ƙudiri aniyar bin hanyoyin da za su ba da damar jan hankulan ƙungiyar ECOWAS ta canza matsayin da take kansa sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi a Nijar, in ji an da garba. Ganin mu akwai abubuwa waɗanda su ba su sani ba ƙasa sai wushe. Tsaye muke domin mu gwada ma ƙasashen wushe da ƙasar Nijar ƙasa ce mai halin dattako. duk in akwai matsala kamar yadda mun ka saba muna haɗa mu ne domin a samu masalawa cikin wannan matsala bisa ga haka mun kai kira waɗanda sun ka samu na takunkumin nan su gaggauta ɗage wannan takunkumi domin ganin cewar talakan ƙasar Nijar ya ci lahiya ya sha lahiya kuma ya kwanta lahiya ta shi lahiya. matasa na da rawar takawa a sabuwar tafiyar da aka sa gaba a halin yanzu a wannan kasa da ke kokarin kubcewa 'yan mulkin mallaka saboda haka haɗakar ke hangen zagaya jihohi domin mu haɗa wa matasa a zamanin lahiya kuma za mu ƙara ba da goyon bayan mu ɗari bisa ɗari ga sozawan mu da abisa wajen daga sun domin su tsare mu za mu ƙara ba da goyon bayan mu ga majalisar sojoji domin ganin cewar ma'adanan ƙasar Nijar da aka hiddowa ɗan ƙasa na ka'un da shi takaita al'amuran sufuri a tsakanin Nijar da ƙasashen najeriya da benin wanda ya matukar shafi harkokin kasuwanci da jigila da tafiyar hawainiyar da ake fuskanta a fannin hada-hadar kudade da kuma karancin wutar lantarki na kaɗan daga cikin matsalolin da ake fuskanta a nijar sakamakon takunkumin kungiyar sai da yawo saboda haka ƙungiyoyin rukunonin al'umma suka shiga yunkurin neman hanyoyin da za su taimaka a fita kunyar sabuwar tafiyar da ƙasa ta ɗauri a neri sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar an gaida suleiman barma Kada dai a manta ana sauraron shirye-shirye ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA a akan mita 200.5. Baya ga haka duk da ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma shirin zai shiga makwabciyar Nijar din wato Najeriya inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya duba mana matsalar harkar ma'adanai wato haka haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a ƙasar. Matsalar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba na ci gaba da ɗaukar hankalin hukumomi a Najeriya tare da ɗaukar matakai na daƙile wannan hada-hada. Najeriya dai akwai tarin albarkatun ƙarƙashin ƙasa da hukumomin ƙasar ba sa samun cin gajiyarsu. saboda wasu dalilai a ciki har da rashin ɗaukar matakai da suka dace. A nan jihar Niger dai, gwamnatin jihar ce ta saka dokar ta ɓaci na haramta aikin haƙar ma'adanan ba a kan ƙa'ida ba, ko baya ga asarar kuɗaɗen shiga da gwamnatin jihar Niger ta ce tana tafkawa. A gefe guda kuma, ana alakanta rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na jihar Niger. da aikin haƙar ma'adanan ba a kan ƙa'ida ba Alhaji Garba Sabo Yahaya shine kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ma'adanai a jihar Niger. Ya ce gwamnan jihar ne da kansa ya ba da umarnin dakatar da aikin haƙar ma'adanan har sai an kammala tantance su. Maganan da gwamnan ya ba mu umarni, wabi kowa duk inda ake haƙar zinari wanda yake bai cikin ka'ida da su ma masu lasens ko ba gani ba dole mu bincika mu ga wake da lasens na ainihi because bai yiwa a ce kana nan cikin state wani ya zo daga wuri yana mining baka san ma inda yake ba baka san ko shi waye ba so muna son za mu buɗe musu rajista ana so da ta mu samu comprehensive list nasu ba ta mu aka zo aka yi wannan kaga du a ce click zaka iya gane cewa miners nawa ke kwantagora nawa ne ke shiroro nawa ne ke kuma ga inda suke to abin da aka ce dai mining ne ko ba gane ba ai doka ba ta abin nan ba wannan doka an ce an dakatar ko ba gane ba an ce an tsayar ba ne saboda samun a da ce wayanda suke wannan ayyuka so idan aka yi lokacin gwamnati na neman revenue because gwamnati yana son yi mutane hanyoyi yana son mutane eh, asibiti da mai ga ga sunan dai ko ina da ko ina gwamnati yana son ya kamu ya bar kamun shekara biyu ya tabbatar cewa ya wani abu wanda jama'a jiha ne za su lallai sun samu gwamna da suka zaba da kansu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An gaida dan mutan batsari Mustapha Nasiru masu saurare yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo tare da Halima Abdulra'uf. Social duniyar matasa, da Masu sauraro Assalamu alaikum sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdullahi jagorar shirin. da da matan gidan Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba batun samun daidaito a rayuwar yau da kullum a gida da wajen aiki a yayin da duniya ke tafin hannunmu. Duk da cewa zamani ya kawo ci gaba da dama musamman a fannin kere-kere na tattalin arzikin fasahar zamani. Al'umma na fama da kalubalen iya daidaita amfani da lokutan su a kafofin yanar gizo a yayin da suke gudanar da rayuwar yau da kullum na aiki kula da iyali da dai sauransu. A baya-bayan nan dai ganin yadda ake samun taɓarɓarewar tarbiyya musamman a rayuwar wasu matasa sakamakon mu'amala mara iyaka da dandalolin zamani masana kimiyya da fasaha na kara jaddada mahimmancin tsara yadda matasa za su rika amfani da lokacin su ba tare da barin kafofin yanar gizo sun zama tarnaki ga ci gaban rayuwarsu ba yanzu bari mu sada ku da bakonmu a cikin shirin na yau wanda zai mana bayani akan yanayin da ya ba da mahimmanci ga daidaita al'amuransa duk da cewa yana mu'amala da dandalolin zamani sunana jamila abdulsalam dan kasuwa ne ni kuma masani mai shari'a akan gudanar da kasuwanci akan kimiyyar zamani wato kamar yadda maudu'in shi wannan shirin naku yake na yau akan yadda ni nake daidaita kasuwanci na da al'amura na na yau da kullum da kuma iyali na ina ga a takaice yadda zamani ya zo da ci gaba wanda ake ce ma globalization ta fuskar samar da kimiyyar zamani wajen daidaita dukkanin al'amuran nan so magana ta gaskiya sai ka ga ba kamar da ba da za ka ga abu guda ɗaya za ka yi lokaci guda amma a yanzu za ka iya ka gudanar da abubuwa sama da goma duka a lokaci guda suna tafiya misali da waya yanzu na ga sai na sati ban buɗe kwamfuta ba kusan emails ina a waya suke nan zan duba zan responding wani rubutu zan yi wanda ba shi da yawa da waya zan yi amfani wani mitin zan yi da waya zan yi amfani duka waɗannan abubuwan sai ka ga duniyar ka gaba ta koma tafin hannunka duba ga yadda ni nake gudanar da al'amura na misali daga lokacin da na tashi daga bacci kana tashi of course bayan duka kayi ibadunka daga asuba zuwa lokacin da kake tashi bacci da nake fara duba ta fuskar aiki kafin ma na sauko daga kan gado emails ina ne gaskiya so zan tabbatar da na duba emails din nan wanne ne yake buƙatar response ina wanne ya kamata na sani ni duka sai na tabbatar na duba wannan dole ne kuma kullum ne sai na yi wannan sannan bayan an yi wannan ina da kalanda na meetings saboda kamar yadda na faɗa yanzu meetings ɗin da ake yi virtually ake idan ma ina da meeting ita wayar tana da reminder da za ta gaya maka cewa kana da meeting rana kaza lokaci kaza so nakan yi meeting da ma'aikata da duk wani kamfani da nake ciki yawanci meeting mu tsakanin litinin ne zuwa juma'a kuma ba sai na je ba daga gida za ka yi daga wayarka kawai akwai link za ka shiga wanda meetings ne da ake tattauna yanayin yadda ake gudanar da wannan kamfanin nuka wasu kana ciki wasu kuma watakila memba ne kai na daraktoci kamar yadda wani masani da ake ce masa marshal makaluhan ya fada cewa yanzu duniyar ta zama kamar ƙauye guda global village inda ya tsuke lokaci sannan ya tsuke ƙasa abin nufi shine abin da da sai kai shekara ko watanni ko kwanaki za ka taka ka ji so yanzu baka bukata sai ka je a waya za ka iya ka kira mutum ko kuma kuma yi video call ko ga juna. To a daidai lokacin da ake samun labari mara daɗin ji ta yadda ma'amala da kafofin yanar gizo ke kawo tarnaki a wajen kula da iyali me kake yi wajen ba da lokaci ga iyalinka? Magana ta gaskiya ba na bari lokuta na su ci na amfani da kowane abu misali akwai lokacin da watakila muna zaune zan ɗau wayata ne abin da zan yi amma kuma idan lokaci ne na iyali da ko zan yi wasa da yara ko zan saurari su bi magana ko mata na nakan ba su wannan lokacin mu zauna na ajiye waya ta can gefe guda har sai lokacin da muka gama abin da za mu in zan ɗauka idan aiki zan yi kowane abu da lokacinsa da kuma yanayin yadda ya kamata a yi so magana ta gaskiya ko da yake akan ganna a social media sosai amma ba na bari ko da wasa wannan kasancewa akan dandalin fasaha zamani ya hana na aiki na kamar yadda za ka ga da yawa wasu sai ga an kasa tantance lokacin aiki kuma ba wai sana'ar ka ce a kai ba so gaskiya na kan bambanta kwarai da gaske in kika ga yadda muke wasa da iyali da hira da komai wanda hakan ya sa mun san juna koya danka ka ga wani canji a tattare da shi zaka gane ko matarka za zaka gane ba dan komai ba saboda kukan yi hira kukan fuskanci juna kukan zauna ba tare da ka ɗauko ko wani social media ko wani wayarka ko da yaushe tana hannun ka ba. Ya batun rarraba lokacin aiki iyali da kuma kasancewa a dandalolin intanet. Shi yanayi na rarraba lokacin aiki da lokacin iyali da kuma na kasancewa a kan dandalin fasahar zamani wato ina ga magana ce ta priority na cewa wani abu ne ya kamata ka yi kuma a wani lokaci ya kamata ka yi shi ne kuma ina ga wannan tarbiyya ce za ta yi tasiri a akan mutum misali social media kusan kowa a wannan zamanin zaka ce yana yi zaka har iyayenmu wasu sukan yi su amma ya danganta da ya kake so kai amfani da shi ni dai yana hawa kullum kowane lokaci amma duk lokacin da zan hau na san me kai ko dai na duba in na postin abu daga comments da mutane suka yi idan da akwai bukatar na yi reply na yi in babu bukata na karanta na wuce ko kuma akwai watakila wasu shabuka da na kan so na je na duba postin da suke yi wanda na saba karanta postin su ko na saurara ko na kalla you know so duk inda za ka yi wannan cikin minti biyu uku biyar ka gama so amma idan kuma kana so sai ka zauna kai ta yi shi social media idan so kake ka kwana kana kai su suna da abin da ake ce ma algorithm da zai ta kama abubuwan da daidai da ra'ayinka wanda zai zaunar da kai. Madalla to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu mu naɗa tabarman shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka. Ni Halima Abdullahi ke mana fadan alkhairi mu kasance cikin ƙarshen lafiya bi sana. To da yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. Sako na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya wacce kar sai Ado Salati goma ga Annabi Rijo. Kuka ce salam ya Hausa gaskiya ci gaba da zuba ido da wasu manyan ƙasashen duniya suke yi akan yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas bai dace ba. Don haka ne muke kira ga manyan kasashen mu na musulmi da su yi duk mai yiwuwa domin ganin an lalubo hanyoyin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Sai sako da ya fito daga Shehu Adamu Rajau ka ce salam VOA Hausa gaisuwa da fatan alkhairi. Biyan matasa bashin da suke bi har na tsawon watanni takwas da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi a shirin nan na 'yan Power. Hakan abin tsalle da murna ne ga waɗanda abin ya shafa. Fatan mu anan shine Allah ya sa kamar yadda aka faɗa a cika. Sai sako na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Hajiya Fatima Abdulaziz uwar gandu gundumar gasa a Kaduna Najeriya da Hajiya Maman Ɗanladi Magume Busasa Zaria sai Hajiya Mawu Abdulaziz kofar da malamfashi jihar Katsina. Kuka ce salam ya Hausa hakika yakin da ake ci gaba da yi tsakanin Isra'ila da Hamas abin tada hankali ne. Da haka muke kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran kasashen duniya manya da ƙanana da a taru da murya ɗaya a kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi da fatan Allah ya kawo zaman lafiya na dindindin a gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya amu. Sai wani sakon haɗin gwiwan da ya fito daga Jamila da Fatima matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal a ƙarshe da Ado Salati goma ga Annabi Radio. Kuka ce salam ya Hausa hukuncin ɗaurin shekaru sha biyu a gidan yari da aka yanke wasu matasa biyu sakamakon kama su da laifin tono kabari a wata makabarta da ke jihar Neja don su kai ma abokansu kokon kan mutum ya yi musu asiri su yi kuɗi hakan ya yi daidai domin ganin buzu a masallaci kuka ce ya ishi ragojin tsoron Allah. Sai saƙo na ƙarshe a yau na Muhammad Chindu Unguwar kuma ma da ake jihar Bauchi Najeriya inda ka ce salam VOA Hausa kai ciwo kashe mutane sama da talatin da yan bindiga suka yi a jihohin Sokoto da kabi abin tashin hankali ne da Allah wadai ya Allah ka kawo mana karshen ayyukan yan bindiga a jihohin Zamfara Katsina Sokoto kabi da Niger to amin sun ma'amu masu aro da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana mu kuma mu ci gaba da karanta su sai an ji ku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum na tare da iyalansa kuma yana cikin ƙoshin lafiya. abinda wani dan uwansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi. bayan ikirarin da shugabannin sojan kasar suka yi a makon nan na cewa ya yi yunkurin tserewa dan uwan ya kuma ce an ba shi damar yin waya sau daya ya kara da cewa likitansa na ganinsa yana kuma kai masa abinci a ranar alhamis din da ta gabata ne shugabannin sojan kasar da suka hambarar da bazum wanda aka zaba bisa tsarin dimokuraɗiyya a ranar 26 ga watan yuli sun ce sun dakile wani yunkurin tserewa daga hannunsa da bazum ya yi Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza, Siriya da kuma kan iyaka kasar da Lamanan a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Lahadi. A daidai lokacin da ake fargabar rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas zai rikide ya zama babban yaƙi a gabas ta tsakiya. Hamas ta ce akalla mutane 55 aka kashe a cikin dare a hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai azirin Gaza, inda Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare akai-akai tun bayan harin da Hamas ta kai wanda ya yi sanadin kisan mutane kusan 1,400 a Isra'ila a farkon wannan watan. 'Yan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ƙetaro iyaka Amurka ba bisa ƙa'ida ba. inda suka maye gurbin 'yan mexico a karan farko a tarihi a cewar wasu alkalama da aka fitar a jiya asabar da suka nuna cewa watan satumba ne na biyu da aka fi kama 'yan kasar 'yan sanda sun ce an gano wata shugabar majami'ar yahudawa a mace bayan da aka daba mata wuka a birnin detroit da ke jihar michigan a nan amurka a jiya asabar ba a dai san dalilin kisan ba. ma'aikatan lafiya na gaggawa sun bayyana cewa matar mai suna samantha wall ta mutu ne a wurin da lamarin ya faru kamar yadda wata sanarwa daga magajin garin mike dugan ta bayyana a cewar dan donokoski ta masu sauraro da haka muka kawo ga karshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam daura da ta tani gabatar da shirin sai julie lalas gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu hawa sharifi muku fatan alheri sai an jima idan allah ya kai mu.